This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. har yanzu dai ibrahim kalmasi garba ne tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 21 ga watan mayu bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin najeriya sun kubuto mutane 386 daga hannun 'yan boko haram in ba a samu an zaman lafiya ba za a sha wahala ƙasa yanzu ko ina ana ta yunwa ana fama da yunwa ba aikin yi ba wani abu za kuma aji cewa yayin da ake ta sukar gwamnatin najeriya wani masanin tattalin arziki ya ciza ya kuma hura wannan gwamnatin ta sami nasara saboda yanzu ka kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu kudin da gwamnati take samu na gida sun karu amma idan ka duba ta wasu mahangan gaskiya akwai sauran rana a kaba kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari bamban to amma kafin nan ga baba makeri da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Hukumomin Isra'ila sun kwace wasu kayan aiki a hannun kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Kana suka rufe hanyar da kamfanin yake yada shirye-shirye kai tsaye daga Gaza suna nuni da sabuwar dokar kafafen yada labarai na kasashen waje. Isra'ila ta kwace kyamarori da na'urar watsa labarai mallakar kafar yada labaran ta AP a kudancin Isra'ila a yau talata jami'an sun zargi ap da kin mutunta sabon haramci da isra'ila ta kakaba wa aljazira aljazira dai tana cikin dubban masu daukar bidiyon da ake yadawa kai tsaye daga dandalin ap kungiyoyin rajin walwalar 'yan jarida da gwamnatin amurka da majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwa akan wannan lamari ap ta kira ga gwamnatin isra'ila da ta sauya wannan mataki kamfanin dillancin labarai na associated press ya yi kakkausar suka kan matakin da gwamnatin isra'ila ta ɗauka na rufe hanyar yada labarai kai tsaye da muka daɗe muna nuna abin da ke faruwa a gaza da kuma kwace kayan aikin ap in ji mataimakin shugaban kamfanin sadarwar na ap lauren easton a cikin wata sanarwa 'yan kasar iran sun taru a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba ibrahim ra'isi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar lahadi mutane sun cika makil a kan hanyoyi suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi an kuma shirya tarukan makoki a kwam da tehran kafin jana'izar ra'isi a ranar alhamis a garin mashhad da ke zama mahaifarsa jami'an iran ba su tuhumanci wani da hannu a wannan hatsarin a hukumanci ba jirgin dai ya faɗi ne a ranar lahadi a wani yanki mai tsaunuka wanda hazo ya dabaibaye yayin da tawagar iran ke dawowa daga wani bikin buɗe madatsar ruwa kan iyakar iran da azerbaijan gwamnan yankin kakif na ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga rasha a cikin dare yayin da ma'aikatar tsaron ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da rasha ta harba a yankuna da dama na kasar ukraine gwamna na kaki ole siniyabov ya ce fadowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama kane jikata akalla mutane uku sarhi lyask shine gwamnan yankin dnipropetrovsk ya ce buraguzan jirage da ya faɗo ya lalata gine-ginen kasuwanci hare-hare na baya-bayan nan da yana zuwa ne bayan da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada kira ga kawayensu da ƙara taimakawa ukraine da na'urorin tsaron sararin sama da kuma sabbin jiragen yaƙi sakataren tsaron amurka lord austin da wasu shugabannin tsaro akalla hamsin daga kasashen turai da ma duniya baki daya sun gana a domin taimakawa kasar ukraine da tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa a wani sabon hari daga rasha a yankin kharkiv labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata mai magana da yawun gwamnatin faransa ta ce shugaban kasa emmanuel macron zai je yankin pacific na new caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau talata ziyarar ta macron zuwa tsibirin da ke karkashin ikon faransa na zuwa ne mako guda bayan watar zoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama akan wani kudirin doka da aka gabatar a majalisar dokokin faransa da zai baiwa haifaffun kasar faransa waɗanda suka zauna a new caledonia tsawon shekaru goma damar kada kuri'a a zaben kananan hukumomi shugabannin masu fafutukan neman 'yancin kai a tsibirin sun ce matakin zai rage karfin kada kuri'a na 'yan kabilan kanak waɗanda suka sha fama da wariya na shekara da shekaru akalla mutane shida ne suka mutu sa'annan ɗaruruwa suka jikata a tashin hankalin an yi fashi a gidaje da wuraren kasuwanci da dama tare da koda su a babban birnin ƙasar numiya lamarin da ya sa hukumomi suka sanya dokar hana fitar dare da kuma haramta taron jama'a rikicin ya kuma haifar da rufe makarantu da kasuwanci da filin jirgin saman tsibirin wanda ya sa dubban 'yan yawon bude ido suka kasa fita Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka je rundunar sojin Najeriya ta yi nasarar kubutar da mutane wajen 386 daga hannun Boko Haram daga birnin Maiduguri ga Ibrahim Ibrahim. rundunar sojin najeriya karkashin runduna ta bakwai ta yi nasarar kubutar da wasu mutane kimanin da shida a hannun 'yan boko haram a dajin sambisa a wani farmaki da suka kai wa 'yan ta'addan boko haram kwamandan runduna ta bakwai Birgediya janar abubakar haruna ya tabbatar da kubutar da mutanen su ɗari da da tamanin shida, tare da kwato makamai da dama da ma kashe wasu 'yan ta'addan boko haram a jawabinsa ya bayyana irin nasarori da rundunar su ta samu inda rundunar su ta yi nasarar kubutar da wasu mutane galibin su mata da yara ƙanana waɗanda suka yi tsawon shekaru goma hannun 'yan boko haram baya ga haka sun samu nasarar kashe wasu 'yan ta'adda tare da kwato makamai a hannunsu a dajin sambisa ya ƙara da cewa sojojin sun shiga dukkan sassan dajin sambisa inda suka kashe da dama daga cikinsu wasu su kuwa duk sun raunata ba sa iya tafiya saboda sananin ciwo da jami'an tsaron najeriya suka musu sama da ƙasa ya yaba wa shugaban hafsan soji na ƙasa da ma shugaban najeriya kan goyon baya da suke basu wajen tabbatar da nasarar nasararsu. Zuwa yanzu dai 'yan ta'adda da dama ne suka miƙa wuya baya ga ceto fararen hula sama da 300 ta bakin Birgediya Janar Habubakar Haruna. Civilians ɗin dai a yi uku da wani abu a jiya dai kam kuma muna sa ran da yawan za su bulbullo. Tun da dai aka fara da yawa suna nan akwai mayaka su ma wanda su ma an bullo su an ciro su wannan suka min ƙauya. Ya bayyana cewa yawancin yake-yake da rashin zaman lafiya yana kawo talauci irin su rashin noma, rashin abinci da sauransu. In ba a samu an zaman lafiya ba za a sha wahala ƙasa. Yanzu ko ina ana ta yunwa, ana fama da yunwa, ba aikin yi ba wani abu. Yara mutane da yara su koma gona za a samu aikin yi, wasu za su yi gonan don su sayar, wasu za su je su taya su noma don a biya su. Duk da rundunar ta kubutar da wasu fararen hula sama da ɗari uku, amma rundunar bata bada damar zantawa da mutanen ba har sai lokacin da za a mika su ga iyalansu ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri a gaida ibrahim yanzu kuma sai batun yanayin da ake ciki a najeriya yayin da wasu da dama ke ganin gwamnatin najeriya ta gaza ta fannin tattalin arziki bayan shekara guda da kahuwarta wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari ya nemi jin ta bakin wani kwararre a fannin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta kano ko kano state polytechnic dr gazali ado wanda ya ce to ta mahangar samun kudin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu kudin da gwamnati take samu na gida sun karu amma idan ka duba ta wasu mahangan gaskiya akwai sauran a kaba tattalin arzikin najeriya ya dan sami targado. Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kudadenta na cikin gida sun karu, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa. Shi tsadar rayuwa yawancinsa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu za daidaito matsalar ta ragu misali kaga idan ba tattalin arziki ya haɓaka ba ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida kudaden waje suna shigo mana mun rage dogaro da dala to shine amma kowa ya sani aidin Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kuɗi gwamnatocin jihohi yanzu abin da suke samu ya linka kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar eh, karin albashi dama kuma ana neman karin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan more rayuwa ga talakawa musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara a nan kudaden da gwamnati suke samu ya karu amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira a kawo farashin kayayyaki sun karu wannan kuwa ba wani abu bane yasa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki sannan kuma kudade ba sa shigo mana a assasa Eh, eh, shigo fitar da kayayyaki wanda ake ce musu non-oil a arewacin najeriya musamman muna da abubuwa da za a fitar su kayayyakin gona su ma'adinai da sauransu to gwamnati ta tabbatar ta hanyar hukumominta ta ya zama wannan abu ne da ta sa a gaba a assasa fitar da kaya idan ana fitar da kayayyaki kudaden nan suna shigowa to dalolin tsadar za ta ragu yan kasashen waje suna kawo kuɗaɗe najeriya suna daurewa suna turo dalolin ana samun su suna kicewayawa a tsadar za ta ragu idan yan kasashen waje masu saka jari suna sa jari to za a iya samun wannan canji to shi yasa mu a tattalin arziki akwai matakai kala biyu akwai matakai na gajeren zango da na dogon zango ni abin da zan ce ita wannan gwamnatin ta fi ba da muhimmanci ne akan matakai na gajeren zango ba kuma na dogon zango ba a matakai na gajeren zango ba sa maganin matsaloli na tattalin arziki sai dai za su rage amma idan tafiya ta tafiya kuma su sake dawowa amma gwamnati ta zauna a yi tsari a fito da wani jadawali wanda zai rage shigo da wasu kayayyaki sannan zai kuma ƙara fitar da kayan zai ƙara sa kayayyakin da muke fitarwa kasashen waje su karu wannan shi zai sa a dala nan ta samu ga kamfanin dangote nan ya zo amma har yanzu an sake sa kasa samun daidaito tsakanin gwamnatin tarayya din da shi wannan kamfanin. A gaida Mahmud da wannan rahoton kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Masu sauraro albishirinku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su ba da gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagar mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen la ranan da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da dan musa ya so in dan huta ni kwana ce ban gaji ba ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban ba garin fulawa adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba ga Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. dokokin turai kamar yadda watakila aka sani dai na ganin kowa na da 'yancin yin abin da ya so da rayuwarsa muddin ya cika shekaru 18 da haihuwa wanda hakan kuma ya yi hannun riga da al'adu da ma addinin 'yan afirka idan yaro ya kai shekara goma sha takwas a shari'ance zai iya barin gida zai iya shan sigari zai iya shan barasa in mace ce za ta kawo samari a gida in namiji ne zai kawo budurwa a gida ba abin da za ku yi ku ce shi dai ku ma gidan ku gani ba ku hana shi shi da ku hana su zuwa gidan to wannan kuma ya zama matsala da ku da hukuma to a kokarin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin yanzu ta kai da dama na ɗaukar mataki na mayar da 'ya'yansu tun suna ƙanana gida da zammar ganin yaran sun samu ingantattar tarbiyya in bai nan bai tare da mahaifiyarsa zai iya zuwa ce zai ɗauki yaran nan ya mara su gida afirka su samu tarbiyya su samu kulawa akwai abokanni na da dama wayanda suka kai ya'yansu daga gida akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi da ya an fasa idon shi ne yaron ya zo da ido daya ne baban ya da ya sani guri abin da ya so yaro ya zama bai samu haka ba to ina mafita me manazarta ke cewa kan wannan yanayi na tsaka mai wuya da 'yan afirka ke samun kansa a turai sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba Jamus dai kamar sauran kasashen turai ta ware wasu tallafin kuɗi da take baiwa iyalai domin kula da 'ya'yansu. A lokuta da dama an gano cewa jayayyen da ma'aurata ke yi kan wannan tallafin gwamnatin ya taka rawa a yin fatali da tarbiyyar yara. Kudin nan no ke kawo matsaloli da yawa domin ka shigo da ita na farko kudin duka kaye kana karba ko wani abu baka bata komin yaya komin ya yana nan yana nan yana nan ita ma ta zo ta gane gari in ta gane gari maybe in ba ka samu mai ankuri ba ita ma ta ce ba ta yadda wannan kudin kuma in ka dubi so tare da yawa daga afirka iyayenmu wa ke biyan su wannan kudi wa ita ba su wannan amma sun duba mu har muka zo muka kai wannan matsayi irin wannan kudin bai dace ikimanci a ce ana fada kan shi ba so ta da yawa in dai kai namiji ka saya dindin ka ce kamar wannan kai aiki za ka yi kuma wannan kudin ba wura mu bane zan bar matana sai an ka dubi masu jamusawan ma da duk da wannan masu bar ma matan su wannan kudin tana mu fadalla a baya-bayan nan dai a jamus an ci gaba da samun karuwar matsalar da ta shafi lalacewar tarbiyyar matasa faisal hussein wanda malami ne a birnin bielefeld da ke kasar ta jamus ya yi wa muryar amurka karin bayani kan girmar wannan matsalar matsalolin da ake samu game da yara da sun kai 18 years shi yaran kaga suna son su bar gida ala kulli hal abin da ke cikin ne mun dubi sau da yawa wannan matsala yana fito ga iyaye wa khasatan su ne wadda kai shi 99% shi mu ce da wani 1% da yake fito ga abuyoyi ko abokanni domin akwai wasu yara da dama wani lokaci mun tafi daga buga maista sai mu ce da miliyona wannan garin muka je zama ya kira da pastors da maluma aka je zama ce suka kawo matsala to sun ka dubi matsalanmu na bakake especially daga nan kasan matsalar da ake samu in ka dubi yara da dama wanda ake samun su daga prison sai ka duba yayanmu ne yaran da suke wani abubuwan banza da sauran shi duka shaye-shaye sai ka duba ana samun jamusawa amma foreigners an yi yawa an fi sauran ya shi an fi jamusawan da kansu. To Malam Sunusa Abdullahi mai littafi uba ne da ya shafa sama da shekaru talatin a Jamus. A nashi bangaren ya taɓo kaɗan daga cikin abubuwan da yake ganin su suke sauya wa yaran 'yan Afirka da dama alƙibla daga koyarwar addini ko ma al'adunsu. Eh, abin da nake ganin yake kawo matsala har ya bari yaro ya bar gida wato ya gagari iyayen shi ne a kafa intana yana fitowa ne yawanci ga iyayen wato tun da farko idan yaro yara suna kanana balle kasa kamar jaman suna bukatar lokaci kwarai-kwarai su bin duka idan suna da sana'a wani ya fita ya je ya yi sana'a idan ya dawo ya gaji shi uwa ita kuma ta fita ita kuma za ta je sana'a to lokacin nan ba za a samu ma yaro lokaci ba wato lokaci mai kwaliti a bashi na wurin eh, wasa da shi na wurin karantar da shi na wurin dubabbakin abubuwan taimakon da ya kamata a mai cikin rayuwar shi na wurin fita da shi ya sha iskar kasu abubuwan yadewa wannan ina jin eh, muna da karancin taimakawa saboda uwa na aiki tana uba kuma na aiki To a yayin da wannan matsalar ke ƙara ta'azzara ne, wasu daga cikin 'yan Afirka suka bullo da wata shawara ta a tura yaran ƙasashensu na asali tun suna ƙanana don su koyi halaye kyawawa da suka ce za su iya zuwa daidai da addinai da kuma al'adunsu. Sai dai Faisal Hussein na ganin wannan ba hanya ba ce mai ɓillewa. 'Yan Afirka a wannan gari europe ka gan sun kai yaransu gida wai saboda su samu tarbiyya saboda nan suna tsoro kar yaran su bar gida bai da kyau ka dauki yaranka ka kai afirka mushkilan da ke zuwa tsakanin iyaye to shi ke bari ka yaran nan ba su yin ba su jin dadin gida amma inda yara suka ji dadin gida to wallahi za ka gan tarbiyyansu ma ya fi yin gida domin yau mutane da dama ana gan kamar tarbiyyar gida ya fi nan amma ka dubi wayanda suka yi baki daya suna ba yaransu tarbiyya suna ba su addini na makaranta to wallahi yaran suna samun tarbiyya nan ya fi daga gida domin akwai abokanni na da dama wayanda suka ke yayansu daga gida akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi da ya an fasa idon shi ne yaron ya zo da ido daya ne baban yayi da ya sani kuma guri abin da ya so yaro ya zama bai samu haka ba shi yasa yana da hatari sosai inda ba gida ke ba samu mutumin kirki wanda zai kula da lamarin yaran ba to wallahi akwai hatari ga yaron ya lalace ma daga gida ya fi nan to kamar yadda aka ji tun daga farkon shirin cewa dokokin kasashen turai sun baiwa mata fifiko su kuma yara wuka da nama da zarar sun kai shekaru 18 da haihuwa sai dai bincike ya gano cewa wasansu na wuce makaɗi da rawa a amfani da wannan damar amadu tijjani hakimi na masarautar hausawan turai da ke jamus ya ce sun yi la'akari da hakan kuma suna iya ƙoƙarinsu a jan hankalin jama'a wajen yin abin da ya kamata abin da illa za mu yi shine sai mu tafi mu je mu sami shi namijin mu zauna da shi idan na sasantawa ne in shi ne ba shi da wajensa ne wani abu ya faru ya mu ce masa a'a wannan abu da wannan abu bai haka ba kamar yadda dai al'adunmu suka nuna mana a gida ita kuma in wajenta ne ita ma abun ya faru ita ma za mu ba ta rashin gaskiya kuma mu ce mata domin a zauna a ci gaba da shi aure saboda bayan da za mu wani ko wata wadda suka taso tun daga afirka suka zo nan kuma sun zo a ce yau kowanne an raba gari kowanne ya yi gaban kansa Madalla To ba sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. hukumomin isra'ila sun kwace wasu kayan aiki a hannun kamfanin dillancin labarai na associated press kana suka rufe hanyar da kamfanin yake yada shirye-shirye kai tsaye daga gaza suna nuni da sabuwar dokar kafafen yada labarai na kasashen waje isra'ila ta kwace kyamarori da na'urar watsa labarai mallakar kafar yada labaran ta ap a kudancin isra'ila a yau talata jami'an sun zargi ap da kin mutunta sabon haramci da isra'ila ta kakaba wa aljazira jazeera dai tana cikin dubban masu daukar bidiyon da ake yadawa kai tsaye daga dandalin ap 'yan kasar iran sun taru a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba ibrahim ra'isi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar lahadi mutane sun cika makil a kan hanyoyi suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi an kuma shirya tarukan makoki a kwam da tehran kafin jana'izar ra'isi a ranar alhamis a garin mashhad da ke zama mahaifarsa gwamnan yankin kakiv na ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga rasha a cikin dare yayin da ma'aikatar tsaron ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da rasha ta harba a yankuna da dama na kasar ukraine gwamna na kake ole siniyabov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama kane jikata akalla mutane uku wata mai magana da yawun gwamnatin faransa ta ce shugaban kasa emmanuel macron zai je yankin pacific na new caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau talata to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu nan Nandudu wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.